musu je ta wanda amma wasu yan dariƙa ne ko yan tijjaniya yan faida amma za da ma'ana suna ganin bambanci tsakanin wayanda suke da matsala da su a cikin domin nan da da yanzu suna ba za su iya kai ma wayanda ba gidansu ɗaya ko su ji da suke cewa ba ko su musu ziyara ko su za su saboda sun samu matsala a amma mun duba za mu ga abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu ƙarfi domin usulun abin da ya haɗa mu shine kalmar la ilaha illallah kuma da yan izala da yan shi'a da yan dalila kowa da wannan kalmar da la ilaha illallah amma fuhu din su ne akwai matsala kowa da nashi hujja da la ilaha illallah yan dalila da yan izala duka za a tafi ne a yaki domin a ɗauka kalmar Allah A halin yanzu fa ana tattauna ne akan abin da ya faru tsakanin Yongshak da wani babban malami a wajen taron National Maulud. Wasu mutane suna ganin da cewa abin da Yongshak ya yi daidai ne wasu kuma suna ganin da cewa abin da ya bai kyauta ba wannan malamin ya yi daidai. A mu shiga cikin labarin kai tsaye duk wanda ya san Yongshan ya san da cewa yaro ne matashi mai baiwa wanda karancin karancin shekarunsa yana wa'azuzzuka da dama. Inda mutane da yawa suke jin daɗin wa'azinsa mutane suna ganin da cewa muna samun yara celebrities yara mawaƙa yara 'yan TikTok mun samu yaro malami. Amma wasu mutane suna ganin da cewa yayi kankanta ya dinga yin wa'azi kamata ya tura shi ya ƙaro ilimi idan ya girma ya ci gaba da yin wa'azin. kamar ce gani nan hoton yaushe ne da malamai da yawa na bangare na ko'ina addini yana zuwa wajen yan izala ne yan tijjaniya ne wajen kowane malami za ku ga yana zuwa ya ɗauki wutar shi kamar da kuke gani a sama kana cewa ku da surutu bara ku ji abin da ya faru da kunnan ku yaushe yana cikin wa'azin nashi bai gama ba wani babban malami ta shi ya kalubalance shi bara ku ji babban malamin da ya tashi ya kalubalance shi ya kalubalance da cewa fa izara fa da wannan ba ɗaya bane kuma sannan yana ganin da cewa wasu mutane suke su gaya wa yanshi abin da zai faɗa sai a so cikin manya-manyan malaman su zai dinga gaya musu wannan maganganu akwai da ra'ayikan mutane da yawa wasu ma suna ganin da cewa yadda yanshi ya fito da wa'azin ne fa bai fito da shi ta yadda ya kamata ba shin me ra'ayinku na wannan abu Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya haɗe kanmu zan saka muku complete wa'azin a page na na Instagram Allah ya sa mu dace